yau za mu tashi addu'a ta saba'in da hudu gabar magana ta ashirin da shida du'a'u salatil istikhara du'a'u salatil istikhara addu'ar sallar istikhara akwai abu guda biyu addu'a ɗin da kuma sallah ɗin abinda ake nufi da istikhara shine bawa Allah zaɓi duk lokacin da mutum musulmi ya himmatu da niyyar aikata wani aiki wanda bai san aƙiba ɗin wannan abin mai zai zo masa ba alheri ne ko sharri ne to wannan an so ya ba wa Allah zaɓi a kan abin da zai aikata don Allah shi ne ya san ƙarshen al'amura kasuwanci ne tafiya ce mu'amala ce ta kuɗi za ka yi da wani ko na makamancin wannan to yana da kyau a ba wa Allah maɗaukakin sarki zaɓi don Allah ya zaɓar maka abin da ya fi alheri sahabbai suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna surata min al-qur'an manzon Allah yana koya mana addu'ar istikhara kamar yadda yake koya mana wata sura cikin alkur'ani mai girma yadda yake koya musu qur'ani haka kuma yake zama yake koya musu wannan istikhara za mu karanta malamai suna cewa duk wanda ya ba wa Allah zaɓi a cikin al'amuransa to bai zai nadama ba kafin ka yi abu ka ce ya Allah ka zaɓan mun abin da yake alheri akan wannan lamari ko aure ne ma ko aure ne zai yi yawa a zahiri ka ga abin alheri ne amma kuma wataƙila akwai wani sharri da yake tattare da shi baka sani ba amma yayin da ka ba wa Allah zaɓi to sai ka ga Allah ya bayyana maka abin da yake alheri kuma ya taimake ka akwai abin da mutane suke faɗa wai in an yi istikhara wai za a gani wai a ruwa ko za a gani a mafarki ko za a gani a kaza ko za a nuna ma ba abin da za ka gani ba nasi bai zo ce za ka ga wani abu ba ko za a gani da daddare a ba lalle ba ne kawai abin da ake so ka ba wa Allah zaɓi idan ya yadda za a ga ya sauƙaƙe maka hanyar yin abin in Allah ɗin ya yadda hanyoyin yin abin hanyoyin zartuwar abin hanyoyin tabbatar abun za ga sun zo cikin sauki idan kuma bai yadda ba to za ga ana samun matsala a hanyoyin sai an zo kamar zai yi sai ga ya lalace to addu'a ka ce ta karbu kakka damu ko kuma ma abun ka ga ya fita a ranka galiban in dai kai addu'ar in dai ba alherin bane to sai Allah ya cire san abin a ranka gaba ɗaya ka ji zancen sa ma baka so to in ka ga haka to ka hakuri kurum kakka matsanta ko wani a gefe ya matsanta ma ya ce sai yi, in dai yi addu'a ka ji abin nan bai kwanta ma a rai ba to al'insana na nafsi yi basira mutum shi ya fi sanin shi sai ka haƙura tun da dai hankalinka bai kwanta ba akan abu ban sani ko yan wasa suna fahimta to sannan kuma istikara wani baya zuwa yawo wani kamar yadda ake cewa ai na bawa malamai su mun istikara to wace ka ba wani malami ya maka istikara kamar yadda da yawa malaman bid'a suna halakar da mutane ta wannan babin komai sai a ce a aje a mai istikhara ba inda aka ce wani ya je maka ko kowa da kansa ne menene ne sai ka sa wani ya maka kurin ka daga hannu kai wannan addu'ar ka ce ya Allah ina neman ka zaba mun abin da ya ba alheri sai a zo a zauna a ta karban kudin ku kurum ya karbi kudin ka ya karbi dabbobin ka ya karbi kaza ya karbi kaza wai ya je ya ma istikhara kuma har ma yanzu wasu istikhara an mai da shi ma kamar tsafi ma sunan istiharan ma ce a ah, wani in baka abin nan ba ai zai je ma istihara mana zai je maka sharri ko zai ma sihiri so ku gane cewa kawai abin da ake da bukata duk lokacin da ka fuskanci wani aiki kana so za ka yi wani abu na duniya kana so za ka yi shi kuma al'amarin nan baka san me zai zo maka ba wataƙila alheri ne wataƙila sharri ne to sai ka ba wa Allah zaɓi kai sallah raka'a biyu ba ta farilla ba nafila ba sai ka tsawaita karatu ba a tahiya kana gama tahiya kafin ka yi sallama karanta wani addu'a za mu karanta yanzu ko kuma bayan ka gama sallama ka daga hannunka karanta addu'ar sai ka faɗi buƙatar da kake so Allah ya zaɓa maka alheri ɗin akai wannan shine abin da ya kamata yan uwa mu lura da shi manzo Allah ya yi kuma ya ce a yi kuma bayan Allah duk na kwarai suna yi ku rinka istikhara ba wa Allah zaɓi a cikin al'amuran da za ku aikata na rayuwa wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske rashin yin istikaran kuma shi yasa mutum yake shiga cikin matsala sai mutum ya je tinkari wani abu ba tare da ya bawa Allah zaɓi ba sai zai samu damuwa kuma amma akwai abin da ba istikara a ciki kamar bin Allah da abin da yake ibada ne bin Allah ne ba sai ka bawa Allah zaɓi ba a ciki misali wanda an riga an sani mahak alkhair ne fihi yanzu misalin mutum yana so zai azumin nafila zai fara yin azumin nafila litinin alhamis sai ce bari je istikhara a ko mutum yana so zai je aikin hajji Allah ya ce a je aikin hajji sai ka ce za ka yi istikhara ko alheri ne ko sharri alheri ne zuwa aikin hajji ko mutum zai je umra wai sai ce sai ya yi istikhara sai na ba Allah zabi a'a ko mutum zai yi wa iyayensa biyayya sai ce sai ya yi istikhara ko mutum zai je makaranta neman ilimi tun zai je makaranta neman ilimi ilimi abun so ne shari'a ta ce aje a yi ilimi alheri ne a cikin ilimi to ba mutum zai karatu sai ce wai sai ya je istikhara Allahumma illa akwai makaranta kaza akwai makaranta kaza shi tafiya karatun abun so ne to amma zaɓin makaranta shi za ka yi istikhara a kai ya Allah ga makaranta kaza na samu admission ga kaza ma na samu admission ka zaɓa mu wacce tafi alheri ko kuma ya Allah ina neman admission a kaza ina neman admission a wurin kaza Allah ka zaba mu abin da ya fi alheri amma dan adam din ya tafiya nemi ilimi ai abun so ne kamar misali mutum ya ce to bai istikara akan neman karatu idan ya ji baya so kurin sai ya hakura kenan kenan ka hakura ba ka je ka nemi karatu ba to ba istikara akan wannan an fahimci wannan yawwa wannan tambaya ce mai kyau kuma sau nawa ake mutum zai ta yi har sai ya ga ya samu biyan bukata in yi sau ɗaya ma ya yi idan kuma ga zai ta yi to wannan ya yi, sau biyu ne sau uku ne sau hudu ne har zai lokacin da kaga hankalinka ya samu natsuwa to sai ka daina yi kuma bayan Allah kusan kullum suna cikin istikhara kudi ne kake da shi zaka fara tafiya kwatano kana siyo kaya kai istikhara ka ba wa Allah zabi dan wata kila tafiyan ba alheri bane wanda ka zauna a garin ku buɗe shago ya fi maka alheri in ko baka ba Allah zabi ba kace kai wannan din shi zaka yi saboda abokanan ka suna yi kana tafiya shikenan sai ka je ka samu matsala ko ka je ka sayo wani mummunan kayan da za a kame shi ka tabi ka tabi shikenan ya zama asara to yana da kyau mutum ya rinka bawa Allah zabi aure ne mutum ya samu zai yi aure ga yarinya ya ganta tana son sa yana santa. ta dukkan abin da yake da bukata ya samu to ka gaya wa Allah ka ce ya Allah wannan abu gashi dai a zahiri ina ganin sa alheri ne amma cikin sa ban sani ba sau nawa mutum zai zo ya sai lemo lafiya lau sai ya je gida ya fasa shi ya ga rubabbe ne haka ne to haka ita ma matar za a ganta kana so tana so a gaggauce wani ma ya ce shi ba sai ya yi wani istihara ba ai kawai komai ya kan kama yi a'a kai kuma da zarar din ka ji baka so to ka haƙura wallahi komai yadda ranka ya biya wa abin daga baya bayan ka yi addu'a ka ga wannan abu bai ba to ka haƙura shi ya fi maka alheri na'am sai an yi sallah za a yi an yi raka'a biyu ake yi nafila kafin kai sallama ko bayan tahiya ko bayan kayi assalamu alaikum sai ka daga hannu kai addu'a jabir min abdullahi yake cewa radiyallahu anhuma kaga wannan sahabin hadisin ya fito ko kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha manzo Allah yana koya mana istikhara a cikin al'amura duka kaji ko duka kama yu'allimuna as-surata min quran kamar yadda yake koya mana sura ta qur'ani saboda annabi ya himmatu ya ba da muhimmancin istikhara qulu yana cewa idan hamma ahadukum bil amri idan ɗayan ku ya himmatu zai yi wani lamari falyarka raka'ataini ya salla raka'a biyu min ghairi al-fariida ba na farilla ba duk wanda ya himmatu zai wani abu to ya salla raka'a biyu ba na farilla ba summa liyaqul sannan ya ce ga addu'ar اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سيتي ويسمي حاجته أديدين ورن نمتن ذي فدبك أتسأل Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha amra sai ka faɗi buƙatar khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajilihi wa wannan shakkan mai riwaya ne ajilihi wa ajilihi wannan aw qala din ba za ka faɗe ta ba a cikin addu'ar. faqdurhu li faqdurhu li ثم بارك لي فيه وإن ta alamu أن هذا الأمر wannan sai ka faɗi buƙatar anan sharrulli fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw qala ajilihi wa ajili fasrif anni wasrifni anhu waqdur li alkhaira waqdur li حيث كان ثم أرضني به ثم أرضني به رواية إمام البخاري manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya sahabbai yin istikhara a cikin al'amura duka da yace al'amura duka ana nufin al'amuran duniya dan al'amura na lahira kamar yadda muka faɗa ba su da buƙatar istikhara yace kamar yadda yake koya musu sura a cikin alqur'ani wannan yana nuna himmar annabi sallallahu alaihi sallama akan istikhara din annabi yace idan ɗayan ku mutu zai yi wani abu to sallah raka'a guda biyu sallah cikakkiya kenan ba na farilla ba ba ana nufin sallah asuba'i ba ba a yin istikhara a cikin asuba'i ana nufin annawafil shi yasa yace ce min ghairi al-fariḍa min ghairi al-fariḍa to wannan gurin na bayan azhar na kafin azhar na filfilin kafin la'asar raka'atan alfajiri na bayan magarba na bayan isha duk ana iya yin istikhara a ciki ba wai sai ka ware wata nafila ta daban ita ta istikharan ba ina fata ana fahimta haka imamu nawawi ya faɗa wana za ka yi istikhara a cikin waɗannan nafilfili na dubrar salawat hatta hiyatul masjidi ma ana iya yin wato istikhara a ciki ba wa Allah zabi Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya Allah ina baka zaɓi da iliminka ma'ana kamar cewa kake ya Allah ka zaɓar mun ya Allah ka zaɓar mun wannan abin nan sa a gaba ka zaɓa mun abin da yake alheri ne wa astakhiruka bi qudratika ya Allah ina neman ƙudurarka ikonka dan komi sai da ikon Allah ko to bayan wannan kuma kai din ma ya kamata ka nemi Allah ya baka ikon yin abin ko ba ka bane ba ka nemi Allah ya baka dama ya baka ikon zartar da abin ka sa ina da ikon yin abin wa as'aluka min fadlika al'azim ya Allah ina roƙonka daga falalarka mai girman gaske fa innaka taqdiru wa la aqdiru ya Allah kai kake da iko ni fa ba da iko wa ta'lamu wa la a'lamu Allah kai ne masani mai ilimi ni ko ba da ilimi ko wa anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin gaibu dukkan gaibu kai ka sani dan wannan al'amari da zan aikata gaibu ne Allahumma ya Allah in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah matukar ka san wannan lamari shine in kunta ta'lamu tunda kai ne ka sani ni ban sani ba in dai har al'amarin nan ya ubangiji ka sani wani al'amarin wai sami hajjata sai ka faɗi al'amarin kamar ka ce wannan aure da zan yi wannan kasuwanci da zan fara wannan ainihin mu'amala da zan yi da wani sai ka shigar ko da hausa ne an gane ko da hausa ne duka ka lissafa su ko bukatun sun kai biyu uku duk sai ka jera su abu kaza da abu kaza da abu kaza da zan yi khairul li alheri ne a gare ni fi dini a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibati amri da ƙarshen al'amarina ka duba abin da ake ba Allah zabi ka yi abin da yake zai zama alheri ne gare ka a addininka mu'amalar duniya ce amma ba za ta ma illa addininka ba mu'amalar duniya ce ba za ta ma illa a rayuwarka ba mu'amalar duniya ce ba za ta maka illa a ƙarshen al'amarinka ba wannan ƙarshen al'amari sai malam ya ce mai riwaya ce au qala ajilhi wa ajili ajil na nan duniya wa ajilihi da kuma lahira ajil bil ayin ta farko duniya ajil mai madda ta biyu tana nufin lahira mana ƙarshen al'amari na nan duniya da lahira to ya ubangiji faqdurhu li ka kaddarta mun wannan lamari ka kaddara mun ka tabbatar da shi wa yassirhu li ka sauƙaƙa mun al'amarin nan ka sa ya zo cikin sauƙi kaga hikima ta annabi ko in an yadda an baka ɗin to a baka shi cikin sauki thumma barik li sannan kamun albarka a ciki dan komi ana buƙatar albarka duk abin da Allah ya cire mai albarka to sai ga wahala ake bai da amfani zai baka kuɗi da yawa kafin mutane kuɗi da yawa kafi su kadarori kafi su jari kafi su kaza kafi su kuɗi a banki kafi su yawan shaguna amma kuma Allah ya zare albarka cikin dukiyar sun fi ka nutsuwa sun fi ka kwanciyar hankali sun fi ka jin daɗin rayuwar ga kuɗin kana da shi amma baka da nutsuwa kullum kana cikin damuwa kullum cikin kes matsala kurum to shi yasa ka rinka roƙon Allah ya ma albarka a cikin hatta dukiya da kake da ita ko aiki da kake yi na gwamnati ko na kamfani ko sana'a ka ce Allah yi maka albarka a ciki da wannan albarkar shine za ka ji daɗin abu ka sa akwai wanda ake ba su dukiyar amma a cire musu jin ɗanɗanonta da daɗinta baya ba zai hau mota ji daɗinta ba sam ko ya shiga mota sai ji baya jin daɗi to Allah ya kwashe mata albarka ga sanyinta da komai amma baya jin sanyi subhanallah summa barik li fihi ya'ya a nemi Allah sa albarka a ciki a iya ta tara aihuwan in Allah ya cire albarka cikin yayan duk su zama ma bala'i ga sahihuwar kaga wani yana yana kukan ba ya haihu ba bai da yana cikin damuwa ko to kai kuma gashi kai kuma gashi Allah ya baka tarin yayan amma ya cire albarkar sai dai su ta saka kuka kullum to ku nemi albarka a cikin al'amuran Allah ka mana albarka a rayuwar mu gaba daya wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah idan kuma ka san wannan lamari sai ka faɗi bukatun sharrun li dini sharri ne a gare ni wannan lamari kai ne masani in dai wani abu sharri ne a gare ni a addini na ma'ana zai iya baka kuma ya zama ka samu amma kuma addinin ka ya zama matsala wa ma'ashi da rayuwata wa akibati amri da karshen lamari na ko duniya ko lahira ajilhi wa ajilhi fasrifu anni ya Allah ka kautar da wannan al'amari daga gare ni kana so amma ka ce Allah ya kautar da shi gare ka saboda me ba alheri bane gare ka a addini ba alheri bane gare ka a rayuwa ba addini ba alheri bane a gare ka akan ainihin ƙarshen al'amarinka wasrif ni anhu ni ɗin ka kautar da son abin daga zuciyata ma'ana ka kautar da ni daga kan abin ka cire min ra'ayin abin ka cire min son abin wasrif ni anhu ka kori abin daga gare ni sannan kuma wasrifni anhu fasrifhu anni ka kori abin daga gare ni wasrifni anhu ni din kuma ka kautar da ni daga gare shi wa qadur li al haythu kana ka kaddarta mu alheri duk inda yake ya ubangiji ka dawo magana annabi malam mai albarka tunda wannan an ce a raba ka da shi to ka ce to kuma ya Allah duk inda alheri yake a bani summa ardini bihi sannan kuma ka yardar mun da shi idan ka bani alheri ya Allah ka yarda mun da shi ka yadda da ni ka yarda da alheri sannan ka sa mun in yarda da shi ni ma duk abin da baka yarda da shi ba sai ka ji baka da daɗin mu'amala da shi yanzu misalin matarka kana zaune da ita zahiri alheri ne mata amma in dai baka yarda da matarka ba to sai ka ji wallahi rayuwar ba ta da daɗi dan ka kuna mu'amala da shi a kasuwa ko abin nan in dai ka ji baka yarda da shi ba sai ga mu'amala ba ta kyau yaron ka na kasuwa in dai baka yarda da shi ba kuna zaune din da shi amma sai ga rayuwar ba ta da daɗi malamai suka ce wa ma nadima man istakhara al khaliqa riwayar imam al-bukhari ne wannan hadisin malamai suka ce duk wanda yayi istikhara ya bawa ubangiji mahalicinsa zabi ba zai taba nadama ba kai abin da ba za ka yi nadama ba bawan Allah kar kai abin da za ka zo kai da na sani a zo a ce wani ku kafin kai abin nan ku kai istikhara kafin ka je kai wannan harkar kayi istikhara kuwa to bai ma san istikhara ba miskini bai san ma addu'ar istikhara bai sani ba dan bai je makaranta ba wa shawaral makhluqin duk wanda ya ba da shawara wa abokanan halitta yan uwa to shi ma baya nadama annabi ya ce ai shawara aka ce idan za ka yi shawara ka nemi masoyinka kai shawara da shi duk wanda baka yadda da baka amintu da ƙaunarsa gare ka baka kai shawara da shi duk wanda ka je ku kai shawara da shi to wanda ya nuna cewa yana cikin masoya to kai kuma bawan Allah duk wanda ya zo ya kawo ma shawara akan wani abu nasa to ka ɗauka lalle wannan ya ɗauke ka masoyi ba a shawara da wanda ba a tabbatar da ƙaunarsa ga mutum ba don ku wani in ya maki ne ka je ka nemi shawararsa to zai kiba ka ya baka mummunan shawara ya dage ya ta biya dan ya halakar da kai to shi yasa ba a gaggawan shawara da kowa kuma akwai masu matsala baya takaita shawararsa yau ya je yayi da kai gobe sai tsallaka ya je da wancan jibu kuma ka ji shi can ya je yana neman shawara can ya je sai ya shawara mutum ashirin ya shara to ya za a mutum ashirin ra'ayin sai ya daya bai sai yi ba kuma ya za a yi tunanin sai ya daya bai sai yi ba sai ka takaita mutum biyu uku ya yi amma in yayi yawa to za a buga ma kwalwa to na je wani kuma ya ce kaza wani kuma na je ya ce kaza ni abin na rasa kai ka jefa kanka matsala yi addu'a ka sabu masoyanka mutum ɗaya biyu kai shawarar su shikenan tawakkal ala Allah fa idza azamta tawakkal ala Allah in kai azama kai himmatu kai dogara ga Allah ka tafi kawai wa sabbata fi amrihi kaji abu na uku baya nadama wanda in zai yi al'amari sai ya bincika ya bi diddigi shine sabbata ka bi ɗaya bayan ɗaya ka tabbatar da ingancin abin ka tabbatar da haƙiƙanin al'amarin kakka je ka shiga abin da baka da garanti a kai wa ta'ala Allah yana cewa wa shawirin وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على Allah شين Ali Imran Allah yake manzan Allah cewa ka rinka shawaran sahabbanka a cikin lamarinka gaji ba kai shi annaba ai Allah zai iya cewa yayi abu directly ko bai da matsala amma duba girman annabi duba daraja annabi an ce shawara to akwai wanda malam baya shawara a cikin al'amuransa kaji da kyau ya kai bawan Allah in kai baka da abokin shawara ka san wani an yana alfahari ni ba ban da abokin shawara ni ban na tashi al'amari na ina yi ne ba na shawarta kowa ko mutum ya zo yana dukan kirje yana cewa lokacin da na zo yin akwai wanda na nemi shawararsa ne kamar ka annahu yaftakhiru bi hada yana alfahari shi baya shawara da kowa to ka saba qur'ani kuma ka saba wa rayuwar annabi duba dai iya gata da kariya da dan adam ya samu irin ta manzo Allah yana yin shawara ko matarka ne shawara da ita yana da kyau ko ɗanka ne ke shawara da shi yana da kyau ko aboki amini ke shawara da shi yana da kyau ko mahaifiya ko uba Kai shawara ko wani dan uwa da aka haɗu a harkar kasuwanci ko mu'amala ko a masallaci kuka haɗu da shi kaga masoyinka ne ka nemi shawarar shi saboda Allah zai taimake ka daɗa saita ma kwakwalwarka ba wai ka je ka abu kai kadai ba daga baya kuma ka zo kana shiga cikin nadama kana shiga cikin damuwa wa shawirin fil amr ka shawara a cikin al'amari amma daga baya idan ka azama ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala na'am eh ba za a faɗa ba wannan auqala ajili auqala wannan auqala magana mai riwaya ne baya cikin addu'a